matsala ta da kuwan nan ke da ranar ba kwa fajin fa kowa wani fa yare fa in dai ba yare ne an aka ce yare na Allah da Annabi ne ba jin sa kuke ba amarya uwar farin jini ko sarki yana alfahari da ke fuskar da take da kyau da haske idan ta bata rai ba ta kyau faɗuwa ne garin sauri kin ga har ciwo ne a'a a'a ba sai ka nuna min ba sai kai sauri ka je wajen alhaji ka je ka kai mishi ɗazu ya kira ni yana tambaya ta ya ce baka zo ba ni ne da matsayin nan amma ɗauka a bani an bani da wahala kullum sai tsohon mashin hello abdul kana ina ah, eh, ina office ina office yaushe ka samu aiki a gidan mai ban sani ba Kin da dai hasada ce aikin ki in Allah ya daidai ki ki ba hasada ba ta cin abinci ba nan ba abincin kirki ke ci